mai tambaya ta gaba ta ce an aura mata miji dan shekara 65 60 lokacin ita tana da shekara 20 so ta zo baya iya gamsar da ita ta ce bai fi sau ɗaya ba ma aka yi alaƙar ta ce baya fin minti ɗaya so a haka dai suke ta zama sai ya ce bai da lafiya yana da basir da ciwon siga da sauransu dai yake ta ba ta haƙuri kuma ta ce ya sake ta yaƙi sannan ta je wajen iyayenta su ma sun ba ta haƙuri baban ma hakorata ya ce tarfe masa baki ta je ta yi haƙuri ta zauna so ana haka ana haka sai ta haɗu da wani a waje har yake neman ta suke haɗuwa a hotel har tiket yake biya mata ta je abuja ta dai haka har ta samu ciki ma dai da shi kuma ta san ba namijin ba ne ta ta kokarin ta zubar da cikin ma dai cikin bai zuba ba amma dai daga baya ta ce ta samu an zubar da cikin so yanzu shine ta tuba shine take neman shawara take cewa Allah zai yafe mata abin da ta yi sannan kuma wai shin ya za ta yi ta raba auren za ta iya ci gaba da neman ya sake ta to Allah ya sauki abu na farko shine malamai sun sha yin bayani dangane da lura da kafa'a dacewa tsakanin hada mace da namiji wajen aure wajen lura da shekaru daga cikin kurakuran da iyaye suke a yau sai a ɗauki yarinya ƙarama mai ƙaramin shekaru budurwar yarinya a je a ba da ita ga ɗan shekara 60-65 na'am auren ba wai haram ba ne a haka amma akwai cutarwa wadda cutarwar za ta iya bayuwa izamanto haram don ita shari'a kullum takan haramta abu ne idan akwai wani darar a ciki akwai wani cutarwa a ciki ba daidai ba ne kuskure ne a ɗauki yarinya ƙarama mai ƙaramin shekaru a kai ta wajen miji mai shekara 60-60 da wani abu ko 50-50 da wani abu tana 17-18 ba daidai ba ne kuma galiban abin da iyaye suke wannan saboda kwaɗayin duniya ba wai tsabar tsoron Allah da son Allah ba ne kuma galiban in kun ga an yi wa mutum mai wannan to yana da abin duniya ne ita ma a nan mai fatawa abin da ta gaya mana saboda yana da abin duniya iyayenta sun fifita abin da za su tatsa a hannunsa su jefa yarsa cikin tasku da bala'i da haka wannan kuskure ne kuma ya halatta ki nemi saki saboda bai dace da ke ba ki ta neman saki ki nemi ya sauwaƙe miki duk yanda za ki ya sauwaƙe miki tunda baya iya biya miki buƙatar ki to ya halatta ba wani magana basir ko wani abu ya yayi kawai ba wani magana basir da wani abu ya kake kallo na haka abin yake ayi ya za a hada dan shekara 65 da ya shekara 18 wannan ba daidai ba ne dole ta mata karyar basir karyar eh, ciwon siga to daman tsufa ya kama shi ya gaji yanzu tsohon da yake mutumin da yake da wannan shekarun ba kamata ya mai da hankali ya dan samu lafiyarsa ya lallaba ba yana ma da bukatar wata mace anan to kana da basir kana da ciwon suga kana da ciwon hawan jini kana ciwon kaza ciwon kaza ya za ka je ka ɗauko yarinya ƙarama sabuwa mai buƙatar namiji ka je ka kawo ta gida ka ajiye saboda alfahari da auren mata ba daidai ba ne da haka ke haka zai zo ya taimaki uzuri kullum basir kullum ciwon kaza ciwon kaza har ku mutu har ki mutu da zai iya yi ba iyayenki kuma gaskiya sun zalunce ki dan irin wannan aure da za a ɗauki yarinya a je a ninki mata cikin wannan wahala wallahi ba daidai ba ne dan abun duniya nawa za ku samu so duk yarinya da ta auna ta ga an hada ta da mai uban shekaru to haka abin zai kasance haƙuri kudin wasu matan suke yi ina fata ana fahimta duk da wasu mazan sun sha bamban wani za ka ga yana da shekarun amma Allah ya ba shi lafiya to nan ba shi muke magana ba so abu na biyu yanzu yarinyar nan irin wannan aure da aka yi mata na dole aka tilasta mata auren kwaɗayi ga shi abin da ya jawo ina kira ga duk waɗanda suka tara ƙananan 'yan mata suka ajiye ba su biya musu bukata ku ji wannan fatawar ku ji abin da 'yan matan suke zuwa suke suna alaƙa da wasu mazan a waje yanzu ga wannan har kuɗin tikiti ake biya mata ga wannan har zuwa take tana kwana a gidan wani za ka tafi kana gidan uwar gida ita kuma ta tafi gidan angonta ita kuma wani angon wallahi ba zan manta ba a shekarun baya a gidan radio freedom muna program irin tambaya da amsa dinnan ana bugowa wata yarinya karama ta bugo mini tana tambaya na cewa shin ya halatta mace ta yi miji biyu na ce ke wace irin tambaya ne ta ce ita ba gaskiya mijinta biyu me ya faru irin wannan abin ta fada iyayenta sun ɗauke ta sun kai ta wajen mai shekara sittin san aura mata ba ta san sa ba ta so ta faɗa ba ta so sannan kuma ta ce malam bai da lafiya baya iya kusantar mace jaraba kuma shi yana alfahari a ce shi ne mijin wance ta ce gaskiya malam ni ina da wani ina da wani daban da muke alaka da shi haka ta faɗa ta ce ya halatta me ya jawo wannan iyayen suka jawo da haka ita kanta wannan yarinya da ta zo take lalata take zina da wani namijin bayan mijinta na aure Wa ya ja wannan abun iyayenta su ne suka ja wannan abun kuma su suke da laifi ban halatta abin da ta yi ba abin da kika yi kuskure ne abin da kika yi ba daidai ba ne amma lalle iyayenki suna da kaso mai tsoka wajen jefa ki cikin wannan yanayi da zaki je ki zina ka buɗe abun bakin ciki har an zubar da ciki ka duba abun bakin ciki alhaji da manyan motoci da kamfanoni alhaji kana gadara ka auri yarinya karama ashe tana da alaka da wani namiji duk wanda yake da shekaru kuma ya je ya auri yarinya karama kuma ya san bai da cikakkiyar lafiyar da yake biya mata bukata to yana cikin riski yana cikin hadari in ba mai tsoron Allah bane to tabbas tana zuwa tana biyan bukata a gurin wasu a je a tara maka 'ya'yan da ba naka ba yanzu wannan ai ta danyi mata kawa da ta ta zubar da cikin ai wata bar masa shi za ta yi ta ce alhaji muna murna an samu rabo ashe ba rabon ka bane don Allah gyara wannan kin yi kuskure yar uwa ki tuba ki koma ga Allah ki nemi afuwar Allah kin yi laifi kuma wannan aure ki kashe shi me yasa na ce a kashe shi saboda zaman ki a cikin wannan yanayi zai dada jefa ki cikin halaka ki dai ki ta neman maza tun da mijin nan bai da lafiya tun da mijin nan ba zai iya gamsar da ke ba ki kashe auren ki nemi ya kashe ki nemi araba auren iyayenki kuma su yi haƙuri kar ki ɓoye musu kar ku ji kunya matsalar ku ne wani lokacin sai ku ce kunya kuke ji ba za ku yi bayani ba ku je ku yi bayani wa iyayenku ku faɗa cewa ba za ku iya ba gaskiya akwai cutarwa dan cefanen da yake musu kuma sai su san yadda za su yi su je su nemo a wani guri wallahu alam